an waye gari da mummunan zalunci da kuma umarni da isra'ila ta bayar don rushe wato ainihin gidan limamin masallacin al'aqsa sheikh ikrima sabri dakarun isra'ila ranar lahadi sun kai samame unguwar sawani da ke gabashin wato ainihin birnin gudus da isra'ila ta mamaye inda suka yi ikirarin cewa wasu rukunin gidajen da ke da ke zagaye da wajajen sun saba wato ainihin tsarin gine-gine wanda daga cikin wayannan gidajen har da gidan limamin masallacin al'aqsa sheikh ikrima sabari ba a gina shi bisa ka'ida ba ba a gina shi bisa ka'ida ba tare da bayar da umarnin a wato ainihin rushe wato ainihin gidan domin dakarun 'yan sanda da na leƙen asiri na isra'ila sun kai sama mai ginin daga ciki har da wurin da Sheikh Sabri mai shekara 85 yake zama a unguwar Sawani da ke gabashin birnin Kudus a ranar Lahad da safe, kamar yadda waɗanda suka shaida. Lamarin sun tabbatarwa a kamfanin dillancin labarai na Anadolu. Mazauna yankin sun tabbatar da cewa an gudanar da ginin shekaru da dama kuma yana da dauke da Falasɗina sama da ɗari da wato ainihin gidaje sha 18. sojojin isra'ila sun kama kusan Falasɗina sittin a gabar a gabar yamma da kogin jordan daga ciki har da mata wato ainihin biyar 'yan jami'a sanarwar haɗin gwiwa daga hukumar da ke kula da fursunoni da kuma ƙungiyar Falasɗina prisoner club wato prisoner club ce ta tabbatar da hakan lamarin ya faru ne a ranar asabar da daddare zuwa wayar wato wayan garin lahadi wanda hakan ya kawo jimillar adadin waɗanda Isra'ila ta kama a gabar yamma da kogin Jordan zuwa 3,480 tun daga 7 ga watan Oktoba. Ofishin watsa labarai na falasɗinu a Gaza wato ya bayar da rahotannin cewa hare-haren ta sama da Isra'ila ke kaiwa a Gaza sun yi sanadin mutuwan sama da mutane 724 da suka gabata. Makarantar Holy Family wadda ke kasancewa a matsayin mafaka ga waɗanda suka rasa muhallinsu ta zama ɗaya daga cikin wuraren da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa hari a birnin. A gabar yamma da kogin Jordan kuwa Isra'ila ta bayar da umarnin rushe wani ginin unguwar wato unguwar Al-Sawana eh, da ke gabashin birnin Kudus wanda a ginin wato a ginin ne mai wa'azi wa'azi a masallacin al'aƙasa shekki kirima sabir yake tare da wasu yake ya tare da wato ainihin iyalansa shugaban hukumar lafiya ta duniya Wo. ya bayyana matukar kaduwa game da lugudan wutar da Isra'ila take a Gaza. Ƙasar ta Isra'ila ta kashe ƙananan yara da dama da kuma mata a sabbin hare-haren da ta kai Gaza. Jiragen yakin Isra'ila sun kai jerin hare-hare a sassa daban-daban na Gaza inda suka kashe mutane da dama a ciki har da mata da ƙananan yara kamar yadda ma'aikata cikin gida ta yankin wato ainihin ta bayyana. Hare-haren sun fi mayar da hankali ne a Burji, Diya Albala. da kuma wasu yankuna da ke gabashin Rafa. Alƙalumin mutanen da Isra'ila ta kashe a Gaza sun ƙaru zuwa bakwai sannan waɗanda suka jikata sun zarta 40,652. A gefe guda kuma wato ainihin dakarun ta wato ainihin Hezbollahi ta kai hari mai muni zuwa ga sojojin ta wato ainihin Isra'ila. a inda ta wato ainihin raunata wasu sojoji ta wato ainihin isra'ila wanda suka samu rauni takwas daga cikinsu cikin sha ɗaya uku kuma sun wato ainihin uku zuwa hudu sun wato ainihin riga mu gidan gaskiya wannan harin ya biyo bayan da hezbollahi ta yi wato ainihin rudin lugudan wuta a sassan wato ainihin bangaren isra'ila wanda yake da alaka da wato ainihin yankin ta lebanon kamar yadda kuke iya gani a cikin wannan hoto alamar har-haren ne ta ƙungiyar ta wato ainihin hezbollah kamar yadda kuka sani dai ana ci gaba da wato ainihin fafatawa da kuma fada tsakanin ƙasar ta wato ainihin isra'ila da kuma wato ainihin sojojin gwagwarmaya ta falasɗinawa sannan sojojin isra'ila a wani gefe kuma sun kai wato sun sace kai wa masu sallah a masallacin kudus hari dakarun isra'ila sun kai hari a sashen alkibla wato ainihin a sashen alkibili da ke cikin masallacin kudus bayan sallah a sham inda suka gina wato ainihin inda suka dinga harbi tare da dukan falastina da ke sallah kamar yadda kamfanin dillancin labarai ta turkiya ta wato ainihin ruwaito to lamarin ne yana ƙara kamari amma babu matakin da ake ɗauka a duniya domin ganin an ka ƙarshen wannan lamari duk da kasantuwar dai mutane suna ganin cewa wannan rikici da ake yi da kuma hare-haren da isra'ila take kaiwa kamar yadda aka sha faɗa huce haushi take yi game da wato ainihin kashe mata sojoji da ƙungiyar ta gwagwarmayar falastina ƙasa take ta wato ainihi kamar yadda kuka sani sharhi da ƙarin bayani game da rushe masallacin wato gidan wato ainihin babban mai wa'azi na masallacin kudus kamar yadda datta asalafi ya yi ƙarin jawabi a inda yake cewa ya subhasbunallahu wa ni'mal wakil da ke cewa gwamnatin Isra'ila ta manna takardun sanarwa a jikin gidan babban limamin masallacin Kudus a ƙasa Sheikh Ikrima Sa'id Sabri cewa za ta rushe gidansa da ke kusa da masallacin a birnin Jerusalem. Masallacin Kudus dai shine masallaci na uku mafi daraja a doron ƙasa bayan masallacin haramin Makka da Madina. Isra'ila za ta rushe gidan malamin dan shekara 85 domin tabbatar da ikonta na kwace masallacin Kudus daga hannun musulmi. la haula la illa billah a gefe guda kuma wato shugaban hausi wato shugaban yan gwagwarmayin yaman ya ba da sanarwa cewa za su ci gaba da kai samame ta cikin ruwa domin wato ainihin mayar da martani kan abin da ƙasar ta isra'ila take yi wa 'yan uwansu ko 'yan uwa musulmi a yankin falastinawa kamar yadda kuke iya shaidawa a cikin jawabansa a inda cikin safiya yau ya ba da wannan saƙo. kamar ba ku manta ba akwai jiragen da yan hausi suka wato ainihin mamaye suka kama suka tsare na ƙasar ta isra'ila wanda ke ɗauke da kaya wanda hakan ya jawo cece kuce a duniya baki daya a inda har yanzu wannan jirgin yana hannunsu wanda a wata majiyan an ce dokarun isra'ila sun tafi domin ganin cewa sun kwato wannan jirgi amma hakan yana da wahala kuma wannan shugaban hausi ɗin ya ci gaba da cewa wannan hare-hare da suke kaiwa ba za su fasa kuma ba za su daina ba na wato ainihin kai sama mai ta jirgi ta saman ruwa har sai isra'ila ta sallama ta daina kashe yan uwa musulmi shin kuna ganin wannan mataki da aka ɗauka da hutu ta ɗauka zai iya haifar da ɗa mai ido kuma zai sa isra'ila ta ji a jikinta to a dai yanzu dai a duniyance babu wanda suka tsaya musu a ido wanda yanzu kwata ko ina ruwan wuta ake wa isra'ila kamar kungiyoyin guda uku da kungiyar ta hausi da kuma hezbollah da kuma yan kasa yan gwagwarmayan falastinawa kamar yadda kuke gani hezbollah tana kai har-haranta ta yankin labanan ita kuma wato ainihin hausi tana kai har-haranta ta yamal ta ruwa a yayin da kuma a cikin gaza ga kuma sojojin falasina 'yan gwagwarmaya suna kuma yin lugidan wuta da kuma fasa tankoki na wato yakin na yaki na wato ainihin dakarun ƙasar ta wato ainihin isra'ila zuwa yanzu an gano cewa a zahiri sojojin isra'ila sun wato ainihin kare da wannan yaƙi kuma sun tsorata sosai saboda babu mai tabbaci a cikinsu zai rayu kuma alamu na nuna dole dai kawai suke yi wato dan dole suke yin wannan yakin dan babu yadda za su yi saboda ta ko ina ba ma ba mai da rokoki da harsashen gwagwarmaya na wato ainihin falastina ne zagaye da su to abin da ya sa kungiyar ta gwagwarmayar falastina ke yi wa sojojin mu ɗauki daidai kamar yadda su wato bangarorin isra'ila suka faɗa suka koka sun ce saboda ta fi mu sanin wato ainihin lunguna da sako shi yasa suke mana ɗauki daidai a kuma wata majiyar dakarun wato ainihin mai falastina ta bataliyar ƙasa sun tarwatsa wani ramin gidan ƙasa da suka yi wa sojojin isra'ila shigo-shigo ba zurfi wanda wannan labarin ya kewaye ina wanda hakan ya ja musu hasara mai yawa to yan uwa masu sauraron mu menene ra'ayinku game da wannan rushe gidan limamin masallacin kudus da ƙasar isra'ila ta ba da umarni yanzu a yi shin ko kuna ganin cewa wannan lamari yana nuna alamun cewa isra'ila ta yi nasarar kwace kudus kenan gaba ɗayanta ko ko akwai wata alama da yake nuna cewa alama ne da yake nuna suna shirin kwacewa domin kuwa da har idan har isra'ila tana iya zuwa habbinin kudus ta iya yin wannan iko da kasar da kuma iya ba da izini a rushe gidan limamin kasan alama ne da yake nuna cewa wannan masallaci ya ba hannun musulmi baki daya to shin ko musulmin duniya me suke jira game da lamarin masallacin sun haƙura kenan da masallacin wanda masallacin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace ita ce masallaci ta uku mafi daraja a duniya bayan masallacin harami da Madina shin zira ido cikin wannan lamarin da kasashen musulmi suka yi zai haifar da ɗa mai ido kasan tuwa cewa suna da duk wata dama shin akwai hujjan da za su iya gaya wa Allah to lamarin da sai dai in an ji lahira amma lamarin babu daɗi yan uwa ku saurare mu a cikin kuma labarai na gaba domin